Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Masu sauraro da fatan ana lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na rana. Zango na biyu a jerin shirye-shiryen Radio Hausa VOH. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na tsabtar muhalli bayansa akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da yarar Allah su ne abubuwan da muke ɗauke da a cikin shirin na wannan lokaci. amma kafin nan kamar yadda aka saba sai an fara da jin shirin nan na ko san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar, biyu ga watan Janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan jumada ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru tara da casa'in da da biyu suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha takwas ga watan da ula na shekara ta hudu da hamsin hijira kamariya abul abbas ahmad ali najashi babban malamin addini na mazhabar ahlul bait ya rasu an haifi abul abbas wanda aka fi sanin sada najashi a shekara ta 372 hijira kamariya a birnin kufa na kasar iraki najashi yana daga cikin manyan malamai dalibai ga sayyid al murtada da kuma shehul mufid ya kuma rawaito hadisai da dama daga gare shi wannan ne yasa ya zama babu kamarsa ilimin rijal da kuma hadisi a zamaninsa akan haka ne kuma malamai da dama suke yawan dogaro da wallafe-wallafensa a bangaren ilimin rijal hadis daga manyan littafai da ya rubuta a wannan bangare akwai littafin nan na rijal najashi sai kuma littafin nan na fadl kufa masu aure kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan janairun shekara ta 1920 aka haifi ishaq asinov wani masanin ilimin kimiyyar sinadarai dan asalin kasar rasha amma mazaunin amurka da farko da ishaq ya yi karatu a fannin kimiyyar sinadarai har ya kai ga matsayin dakta sai dai da ya mai da dr asinov ya zama fitace a wannan fage shine yadda ya kware matuka wajen yin bayani a ilimin da yake koyarwa da kuma bayyana shi da harshe mai sauƙi da kuma fahimtar da ɗalibai ta hanyoyi da suka dace wanda haka ya sa ɗaliban suke fahimtar darasinsa ba tare da wata wahala ba wanda haka kuma asinov ya rubuta littattafai a wannan fanni wanda yawan su ya kai littafi 270 ya rasu a shekara ta 1992 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru biyar da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan disamban shekara ta 2016 mahukuntan ƙasar saudiya suka zartar da hukuncin kisa akan sheikh namir babban malamin addini a yankin awamiya da ke kasar saudiya an haifi sheikh namir bakir namir a garin awamiya da ke lardin katif a gabashin kasar saudiya a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 1959 ya fara karatu na sharar fage a gida sannan ya tafi iran a shekara ta 1989 inda ya karatu a gaban manyan malamai a birnin tehran har tsawon shekaru goma bayan nan ya koma gida a shekara ta 2011 ya kuma kafa cibiyar musulunci a garin awamiya sheikh namir ya sha shiga koko sanadiyar sukar da yake yi akan salon mulkin mulukiya na sarakunan saudiya musamman ma yadda aka hana mabiya masabar shi'a 'yan asalin kasar haƙoƙinsu wanda yawan su ya kai kashi goma sha biyar cikin ɗari na dukkanin mutanen ƙasar. a kamu na karshe da sarakunan saudiya suka yi masa a shekara ta 2012 wata kotu ta yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin a rana irin ta yau ta hanyar kan sada ta takobi lamarin da ya fuskanci kakkausar suka daga bangarori daban-daban na duniya da hakan ya har da gwamnatocin kasashen turai kawayen sarakunan na saudiya game da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To an kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sana rana Hassan Barka ne kuma ke muku sallama a daidai wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga muhimman kanunsu. iran ta sanar da shirinta na fara sarrafa sinadarin uranium zuwa kaso 20 cikin 100 za a je zagaye na biyu a zaben shugaban kasa a jamhuriyar nijar an kaddamar da yarjejeniyar cinikayya mara shinge ta nahiyar afirka don zuga cikakkun labaran jamhuriyar musulunci ta iran ta aikewa da hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya cewa da iaea e wasiƙa wacce a ciki ta bayyana aniyar ta fara sarrafa sinadarin uranium zuwa kaso ashirin cikin 100 da yake bayyana hakan a shirin da aka gabatar a gidan talabijin ɗin ƙasar shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta iran ali akbar salihi ya ce komi ya kammala game da wannan niyyar kawai umarnin shugaban ƙasar hassan ruhani ake jira game da a fara shirin na sarrafa sinadarin uranium zuwa kashi ashirin cikin 100 a ma'aunin inganci mr salehi ya ce sun riga sun mika wasiƙa ga wakilin iran a biyanna domin ya mika ta ga hukumar ta IAEA e kuma game da hakan wakilan hukumar za su zo Iran domin sanya ido a sabbin na'urorin da za a dora domin tafiyar da wannan aikin hukumar zaɓe ta ƙasa a jamhuriyar Nijar ta sanar da sakamakon wucin gadi na zaɓen shugaban ƙasar da aka kaɗe kuri'arsa a ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata sakamakon da hukumar ta fitar a safiyar wannan asabar ya nuna cewa ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ne malam bazum muhammad ke kan gaba da kashi 39.33 cikin ɗari kwatankwacin ƙuri'u kimanin miliyan 1.900 yayin da tsohon shugaba alhaji muhammad usman na jam'iyyar rdr canji ke biye masa da kashi 16.99 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kaɗa hakan dai yana nufin za a je zagaye na biyu a zaben shugabancin kasar a ƙarshen watan fabrairu mai zuwa tsakanin bazo muhammad da muhammad usman 'yan takarar da ke ya biya masu sun hada da sainu omar na jam'iyyar mnsd nasara sai kuma albade abuba na mpr jamhuriya sai kuma ibrahim yakuba na mpn kishin ƙasa 'yan takara 30 ne dai suka fafata a zaben yanzu dai hukumar zaben ƙasar za ta mika sakamakon ga kotun tsarin mulkin kasar domin neman amincewarta kafin aje zagaye na biyun to ana fashin waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da mayar da hankali kan muhimman fannoni a ƙarƙashin ajandarsa ta tabbatar da tsaro raya tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa domin ƙarfafa fatan 'yan najeriya a matsayin ƙasa dunkulaliya a jawabinsa albarkacin murnar shiga sabuwar shekara buhari ya bayyana cewa shekarar 2020 ta kasance mai matukar wahala ga najeriya shugaban ya kuma yi alkawarin ƙara zagi dantse da sake fasalta hukumomin tsaro da jami'an soji da na 'yan sanda da nufin kara ƙarfin suna tunkarar barazanar ƙungiyoyi masu tsaron ra'ayi da masu aikata manyan laifuka a wasu sassan ƙasar a bangaren tattalin arziki buhari ya ce zai mayar da hankali wajen farfado da tattalin arziki ta hanyar ajandar ƙasar ta faɗaɗa hanyoyin tattalin arziki da ke goyon bayan manufar samar da isasshen abinci a cikin ƙasa a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa kuwa shugaban ya ce gwamnatinsa ta himmatu wajen ci gaba da kawar da matsalar cin hanci ta hanyar yin haɗin gwiwa da dukkan sassa na gwamnati an kaddamar da cinikin nan marar shinge na nahiyar afirka al'amarin da ya alamta cewa kasashen afirka sun samu babban ci gaba wajen kafa wata babbar kasuwar haɗaka ta bai ɗaya an kaddamar da shirne a jiya juma'a kamar yadda aka tsara a ran ɗaya ga watan janairu na shekarar 2021 da muka shiga kwararru na ganin cewa ƙaddamar da cinikayyar zai taimaka sosai wajen farfaɗo da tattalin arzikin afirka da sauya kalubale. zuwa damarmaki duk da yadda annobar covid-19 ke ci gaba da yaduwa shugaban karba-karba na ƙungiyar tarayyar afirka kana shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya nuna cewa idan aka yi nasarar aiwatar da yarjejeniyar ya kamata a shawo kan kalubaloli daban-daban da kasashen afirka suke fuskanta a fannonin da suka shafi siyasa da zaman rayuwa game da tattalin arziki a cewarsa ya kamata a daidaita matsalolin da suke tattare da talauci da rashin daidaito da kuma rashin cigaba duk ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumarila masu saurare bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na tsaftar muhalli. tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran. Daga tattauna batutuwan da suka shafi muhallin mu, da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne a kan batun nan na climate change wato canjin yanayi wanda yake da alaka mai ƙarfi da muhallin da muke rayuwa. Shi dai canjin yanayi yana da alaka da abubuwan da suka shafi muhallinmu wanda suke da alaƙa da lafiya irin su iska da muke shaƙa wanda muke amfani da shi isasshen abinci tsire-tsire da kuma muhallin da muke zama za mu ga cewa tun daga shekaru hamsin da suka gabata ayyukan da mutane ke musamman irin su kona makamashi suna haifar da samuwar sinadarin iska mai guba wato carbon monoxide da sauran sinadaran da suke iya rikon zafi da suke taimakawa wajen canjin yanayi a duniya irin wannan canjin yanayi ya haɗa da narkewar manyan kankara wato glaciers na nahiyoyin kusurwoyin duniya ɗagowar ruwa daga kogi ƙaruwan zafin yanayi a ƙasashe da kuma ɗumaman yanayi ayyukan da mutane ke yi ne ke janyo wannan sauyin da ake fuskanta na yanayi musamman irin su yawan karuwan abubuwan hawa masu fitar da iska mai guba da ke gurɓata muhalli Dumaman yanayi yana janyo ragowar yanayin sanyi a ƙasashe amma kuma yana jawo matsaloli ga lafiya misali yanayi na tsananin zafi da ake samu a ƙasashe yana iya jawo mutuwa cututtuka irin na su zuciya mafitar iska musamman ga tsofaffi asma da kuma kansa wannan zafin yakan ƙara sa gurɓatattun sinadaran musamman wanda suke fitowa daga masana'antu su ƙara ƙarfin tasiri wajen cutar da mutane. To masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali kan canjin yanayi. A canjin yanayi na iya jawo ambaliyar ruwa ya jawo rasa rayuka, rusa gidaje, gonaki da sauransu. Sannan hakan zai jefa mutane cikin tashi hankali da yawaitan samun cututtuka masu yaduwa. Ta wata fuskar kuma yanayin ruwan sama na iya sauyawa sakamakon hakan idan aka hakan zamu ga cewa an samu karancin tsaftataccen ruwan da mutane ke amfani da shi kuma mun san cewa rashin ruwa ba karamin matsala bane a muhallinmu wajen hakan zai iya jawo kazanta da haɗarin samuwar cututtuka irin su amai da gudawa musamman ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a wata ƙididdiga da ƙungiyar lafiya ta bayyana ya nuna cewa a duk shekara amai da gudawa na jawo mutuwar yara dubu ɗari biyar a duniya za mu ga cewa kuma rashin ruwa na iya jawo fari da rashin isasshen abinci wanda zai sa a fuskanci matsala na rashin abinci masu gina jiki wanda ke hallaka mutane da yawa a duk shekara yanayin da wannan matsalar ke shafan al'umma na bambanta daga rukunin mutane zuwa wasu misali mutanen da ke zama a manyan birane kusa da tsaunuka da masu zama kusa da koguna yara ne tsofaffi kuma da wanda daman suke ah, da wata rashin lafiya na fuskantar barazana ga lafiyarsu. Za a madadin kowa da kowa na nan rediyo Hausa B.O.H ni Fatima Mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai wani satin za mu ci gaba insha Allah. Wassalamu alaikum. Shirin tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin muna karshe shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu warare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin nishaɗantarwa to a yau ma tare da wani sabon mawaƙin ne wato sarar inda zai gabatar da waƙa da ya shirya mana musamman ma a wannan yanayi da muke ciki na shahadar waban kwamandan yaƙi ta'addanci na ƙaran ƙasar iran wato shahid kasim suleimani da fatan masu yasa sun da mu kuma za su ji daɗin shirin I'm home. a gaishe da sarara kili a cikin wannan waka da ya mana wanda game da shahadar babban kwamandan yaƙi ta danci na ƙaran ƙasar iran wato shahid kasim suleimani da fatan masu saurari su kasance tare da mu kuma sun ji daɗin wannan shiri da muka gabatar که ما چون کوخ بر پا مانده سردار دل ما بودی و سردار دل ها مانده ای گرچه زمین گیرم به تو دل بستم ای آسمان جا مانده از کاروان ای ساربان استران ای ساربان shangoda که سلیمان شده خون تو هنگام پا می کند شور حسین است چه ها می کند شور حسین لشکری از گرب و بلا میرسد قافل را غرق خدا میکنند شور حسین است چه ها میکنند شور حسین از چه ها میکنند نام حسین در ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci amma kafin mu yi sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta wa da hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya cewa da IAEA e wasiƙa wacce a ciki ta bayyana aniyar ta fara sarrafa sinadarin uranium zuwa kaso 20 cikin 100 da yake bayyana hakan a shirin da aka gabatar a gidan talabijin ɗin ƙasar. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta Iran Ali Akbar Salehi ya ce komi ya kammala game da wannan niyyar kawai umarnin shugaban kasar hassan ruhani ake jira game da a fara shirin na sarrafa sinadarin uranium zuwa kashi ashirin cikin dare, a ma'aunin inganci mr salehi ya ce sun riga sun mika wasika ga wakilin iran a Biyanna domin ya mika ta ga hukumar ta iaea e kuma game da hakan wakilan hukumar za su zo iran domin sanya ido a sabbin na'urorin da za a dora domin tafiyar da wannan aikin Hukumar zaɓe ta ƙasa a jamhuriyar Nijar ta sanar da sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasar da aka kada kuri'arsa a ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata. Sakamakon da hukumar ta fitar a safiyar wannan Asabar ya nuna cewa ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ne Malam Bazum Muhammad ke kan gaba da kashi 39.33 cikin ɗari kwatankwacin ƙuri'u kimanin miliyan 1.900 yayin da tsohon shugaba Alhaji Muhammad Usman na jam'iyyar rdr canji ke biye masa da kashi 16.99 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada hakan dai yana nufin za a je zagaye na biyu a zaben shugabancin kasar a ƙarshen watan fabrairu mai zuwa tsakanin bazu muhammad da muhammad usman yan takarar da ke biye masu sun hada da sainu omar na jam'iyyar mnsd nasara sai kuma albade abuba na mpr jamhuriya sai kuma ibrahim yakuba na mpn kishin ƙasa 'yan takara talatin ne dai suka fafata a zaben yanzu dai hukumar zaben kasar za ta mika sakamakon ga kotun tsarin mulkin kasar domin neman amincewarta kafin aje zagaye na biyun to ana fashin waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da mayar da hankali kan muhimman fannoni a ƙarƙashin ajandarsa ta tabbatar da tsaro raya tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa domin karfafa fatan 'yan najeriya a matsayin ƙasa dunkulaliya a jawabin sa albarkacin murnar shiga sabuwar shekara buhari ya bayyana cewa shekarar 2020 ta kasance mai matukar wahala ga najeriya To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu kuma a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin tehran Música